Zuwa yanzu masu larurar rashin hannu ko kafa fiye da dubu ɗaya da ɗari takwas ne suka amfana daga tallafin shirin kungiyar Jibius da ke mallakar aikin jin kai na Manara da haɗin gwiwar wata kungiyar kwararru daga India Toleram. An ga masu larurar rashin kafa ko hannu sun yi dafifi a cibiyar kula da lamuran mata ta Najeriya Women Center inda aka rika ɗaura musu hannu ko kafa bisa bukatar su. Jami'in kula da aikin a madadin Jibius Malam Usman Huntuwa ya nana da cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayarwa. Mu ke ɗaukar ɗawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport. su kuma tolerant foundation su suke da alhakin yin kafafun da kuma kawo su abuja domin sa ma waɗannan mutane mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako mu ke tattaro waɗannan mutane mu kawo su nan abuja domin yin kam din a dade kuna cewa abun nan kyauta ne shin zuwa yanzu an fara karɓar kuɗi saboda tallafa waɗannan masu nakasa a shi shugaban jibi shek abdullahi balalau kyauta muke ya ce mu yi wannan abu kuma kyauta ake yin shi har gobe da safe kuma za mu ci gaba da yin shi kyauta insha Allahu har illa ma sha Allahu. Shirin dai na farawa ne a mataki biyu inda da farko akan ɗauko masu larurar a gwada su sannan a koma kera musu hannu ko kafar daga na dawo da su don ɗaura musu bisa gabar da suka rasa. Sunana Tijjani Sani Bakuri na samu kafa ta hagu gata. Ya kike ji a ranka yanzu? Abin bai misaltuwa tsakani ga Allah. Wannan abin da ɗan adam zai yi na farin ciki to ina cikin shi. saboda mutumin da ya baka kahawa da zaka rika takawa to ai farin cikin bai misaltuwa masha Allah Allah ya saka musu da alheri shugaban kungiyar jibril sheikh abdullahi balalo ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba la'akari da bambancin aƙida wajen taimakon ɗan adam umar rayyan daga funtuwa wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kaɗe shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur ya ce matar da zai aura watan gobe ba ta guje shi ba mun samu taimakon da wannan kungiya take sauran duka wata ɗaya da wani abu bikina mai kafa ɗaya ka samu ko kuma ita mai kafa biyu a'a mai kafa biyu ce Allah ya azurta ni da ita me take faɗa kan rashin kafar ka a lokacin da abin ya same ni ta shiga damuwa ita ma tuma na kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa eh insha Allah tun kafin ya rasa kafa kuma ita ma ta ɗau dangana akan abin da ya same ni ta ɗauka cewa Allah haka ya su da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa insha Allah muna fatar Allah ya yi wannan abu in mun samu dama nan da wata din in ka gayyace mu za mu zo mu taya kamar to insha Allah zan yi kokarin haka jami'an da sun ce duk masu bukatar tallafin a najeriya ka iya tuntubar shugabannin gbos na jihohinsu don daukar bayanan bukatar su da shirya tallafa musu a yi kiyasin hannu ko kafar roba na tashi a kimanin naira dubu ɗari biyar in an same su a najeriya nasiru da malika madar amurka daga abuja najeriya